zama masu sauraron mu da wannan maraicin talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a karashin tattaunawar mu da Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi. Haihaken kasar Saudiya dan asalin Najeriya manomi kuma shugaban gidan gona a garin Ta'if. Shin a Saudiya ma manoma na fama da matsaloli kamar manoman Najeriya da Nijar da sauran kasashen Afirka? kuma wane kira alhaji abubakar muhammad ruwan tsawi zai ma manoma da makiyayan da ke sauraron wannan shiri zai amsa mana waɗannan tambayoyi amma sai ya ƙara jaddada mana yadda iyayen shi da kuma malaman shi suka cusa mishi son noma a zuciyar shi tun yana ɗan yaro. Ainihin harkar noma tun ina yaro ta zama tana zuciyata kamar shuka sai aka shuka ta a zuciyata iyayenmu ne suka shuka ta a mu kuma malamanmu tun muna firamare school suka sa a zuciyar mu san noma kuma har yanzu muna nan muna nan kan mu Alhaji Abubakar galibi idan muka tattauna da manoma kamar na jamhuriyar Nijar ko Najeriya sukan bayyana koken su da kuma korafi game da irin matsalolin da suke fuskanta musamman ma game da karamcin taki ko rashin taki da kuma rashin isasshen taimako daga hukumomin kasashensu. A nan Saudiya ku waɗanne irin matsaloli kuke fuskanta. gaskiya ba ba ma samu wannan matsaloli saboda akwai shagunan da za ka je ka saya ko taki ko magunguna akwai kamfanin nuka dai zan ce a nan a gaskiya hukumar su da attajiransu suna kokari akan taimaka wa talakawan su bangaren harkar noman nan daga ƙarshe alhaji abubakar wani kira wani jan hankali za ka yi ma manoma da makiyayan da ke sauraron ka yanzu haka ta wannan hili na noma tushen arziki To, kiran da zan wa manoma da mukiyaya a yi ƙoƙari a haɗa kawuna a zauna lafiya, a samu zaman lafiya a ƙasashen namu, Najeriya da Nijar. Mu yi ƙoƙari don Allah don annabi mukiya da manoma mu yi ƙoƙari mu haɗa mu Kuma ya kamata daman hukuma ta shiga wannan tsari. Ya kamata daman hukuma za ta shiga ta tsara ma'ana a ware irin burtali mu da muke cewa burtali. Yanda shi mukiyayi zai sa dabobinsu su kiwo yadda ba za su yi wa ainihin manomi ta'adi ba kar a samu matsala kuma a aika haƙuri da juna saboda harkar nan najeriya muke a koyar da niger ɗin gaba ɗaya don haka kiran da za mu ta yi a yi ƙoƙari a samu zaman lafiya idan ba a samu zaman lafiya ba to wallahi kwata-kwata rayuwar ma ba ta da daɗi magana dai da zan ce na insha Allah. su kuma hukumomi masu jin ka yanzu haka wani kira za ka yi musu. to ni kiran da zan wa hukuma manyanmu da dai shugabanmu kuma ina wa dai al'umma ma Najeriya barka dai da samun kafa sabuwar gwamnatin nan kuma ina kiran babanmu janar Muhammad Buhari da ya yi ƙoƙarin haɗa kawunan mu mu al'umman Najeriya insha Allahu kuma a fannin noma fannin ilimi da lafiya duk ƙasar da ta riƙe wa'annan abubuwan uku insha Allah za ta ci gaba da yadda Allah ba ma kuma shugaban ƙasarmu wanda mu muka zaɓe shi janar muhammad buhari kiran da za a yi da zan mar a yi kokari a fidda samari waje su je su koyo harkar karatun nan misali yanzu aka yi magana kasan egypt misir mutane ne manoma tun zamanin annabi yusuf ko kafin ma zamanin wajen shekara dubu bakwai baya suke noma a yi kokari a kai samari don allah don annabi kiran da zan yi a kai su waje siyo karatu sosai bangaren noman nan da ɓangaren kiwo a yi kokari saboda idan ana ganin kamar magana wai fetur fetur dinnan ba wai abu bane wai zai dawama harkar nan daman can iyaye da kakanni da harkar noma da harkar gyada aka kafa ma harkar ainihin aka samu ma bangaren fetur din to a yi kokari a koma harkar noma da kiwo shine nake kiran babanmu janar muhammad buhari a yi kokari a haka a fidda yara samari wanda suka gama jami'a a fitar da su waje su koyo wannan harka dan duk ƙasashen da suka ci gaba to gaskiya da harkar noma suka ci gaba kuma ubangiji Allah tabbatar mana da alheri Allah ɗaukaka ƙasashen mu gaba ɗaya Najeriya da Nijar gaba ɗaya ubangiji Allah ɗaukaka su muna fata nan da yan shekaru kalilan ta yadda Allah mu ga ƙasashen na namu sun zama a sahun ƙasashen da suka ci gaba insha Allah kuma laraba suka faɗi wani masali suka ce wai sha'abun ya akulu ma la yazra wa yalbus ma la yansuj la yastahiq an ya'ish da al'ummar da take cin abincin da ba ita take nomawa ba sannan take sa suturar da ita ba ita take sakawa ba to me amfanin rayuwarsu to ni dai kullum haka nake gaya abokanai na a nan nakan nuna musu harkar noman nan dai harkar noman nan duk sana'ar da ka iya ka koye ta ka koma ƙasar ku kuma muna fata mu ma mu koma Najeriya mu yi wannan abin da muka koya da yadda Allah kuma mu koya wani ma shine fatan mu saboda harkar noman nan dai ita ce dai mafita babu wata mafita illa harkar noma noma noma kawai shine tushen arziki gaskiya noman nan shine tushen arziki tabbas noma shine tushen arziki da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun anhwana da bayanan da alhaji abubakar muhammad ruwan tsawi ya yi mana akan noma da kiwo a ƙasar saudiya Baki ɗaya da iyakacin shirin kenan sai kuma rana ya tau da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi wanda muke ma godiya mai tarin yawa saboda damar da ya bamu muka tattauna da shi ta cikin wannan shiri. Da mai haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ne ce taku Halima jimrahu daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.